kunnan kashi kunnan kashi mai kunnan kashi za a yi lokaci ne Allah da ya ji kansa mu kuma Allah kyauta mu zuwa eh, muna gidan alajin anan ake zaman makokin eh, a da aka na'izar a can kawai sai muka taho kuma nan eh, su ma sun zo suka tafi amma na gaya musu in sun gama su rufe kantin tunda ba zan samu damar shiga kasuwa ba to sai kun zo na gode yawa kunnan kashi mai kunnan kashi ba shi ganin darajar kowa ba shi mutunta duk kowa gare ne Allah isi turbukui wallahi da na rufe ido ban ga kyau a makanta ba an ji kunya kun zo dang da ku kowa ya zo cin ɗa'ami sai mai kuma da tashi ku kai kowa ya tafi gurin sana'arsa mahaifina yana da rai ba a taimake shi ba ba a yi rana ba sai da ƙasa ta rufe mar ido sai a zo a tara ƙartai a ci abinci a ci lemo a ta hira amma al'umman mu ta zama wani iri yanzu me za su yi a gani me za su yi a faɗa shi ake yi shi yasa duk muka shiga wani hali al'ummarmu ta zama wani iri mun zama jangwala gwada wanda baya son nasa wai duk me kawo magana ne ban sani ba ai ku kuna tare da shi kun ba shi shawara mahaifinmu yana cikin wani hali a kamar ɗauki sai bayan ba ransa sai wannan ya kawo shinkafa sai wannan ya kawo kuɗi da ransa me aka yi mai nan na kare garin nan yawo a taimaka mahaifina ya shiga wani hali kowa ta yake yi Allah Allah isa waƙe in ban da ka wannan ai ba magana ce zaka zo kana yi kwance mana zani a kasuwa ba magana ce ta mutu dangi sai ka je gida sai ka yi complain ɗinka amma ka zo cikin mutane wannan ai ba daidai bane ba da Allah jama'a ku yi hakuri da Allah kamar ya kan Allah isa duk wanda ya hakuri baya kaunar Allah duk cikin ku bana son wani ya hakuri a dafa na a ci kai ka gaya min gaskiya kai kai me yake jin hayana nan me yake faruwa to kawai ya zo ya sa mutane a gaba yana ta zazzagin sai yana gaya musu magana ka ki ka taimaki mahaifinsa sai bayan da ya mutu ya zo ka zo ka kawo abin kai Usman ka kiyaye ni Usman ka kiyaye ni yanzu in an bar ku da su yaushe za ku iya shirya wannan zaman makokin ya eh? yaushe za ku iya shirya mutum nawa ne za su zo in aka ce a gidanku za a yi makokin ka tuna fa ni ma dan uwana ne na jini in ci ya haife ka ni ma dan uwana ne na jini dan me za ka zo kana gaya mana wannan magana dan me za ka zo kana wulakanta mutanen da suka taru don siyo don siyo babanka addu'a kai hakuri alai to billahi allazi bazan bazan yadda da wannan suna addu'a ko kuma suna cin da kai kai me akai mana kai kai kai rama ne kada ke ni rama ne kada ke ni kada ke ni bari mana me yasa Ya Wallahi kan ka Saboda ba ni da Ba wanda zai a garin nan shine za a yi

duniya za ta yi maka dauri dauri dauri dauri ya da kuma shi ne wani iske ta gudun wani irin iske ya hakuri ya hakuri ya hakuri wani irin hauka ne wannan malam duk yadda aka yana shaye-shaye kar ka dakata alaji ko da dai wani yaro yana shaye-shaye wannan abin da yi mun san bai kyauta ba ma ai kai bai dace kamar ka kuma ka biye masa a wannan abin a gaban mutane Na gode. Na gode mara. Allah ku na ku mutuwa. Ba Hajiya! Hajiya! Hajiya! yaron nan ya je ya rika ciwo mutane mutunci yana hauka a gurin nan. A gurin zaman makoki ba. Mutanen da suke zaune suna cin abinci a wajen zaman makoki yaron nan ya je ya da zagi da cin mutunci. Me yake damun yaron nan? Sam a rayuwarsa ma wai ba mu taɓa masa komai ba. Wai ban taɓa musu komai ba ni ni Usman zai duba ya ce ba musu komai ba. Haba mahaifinsa nan da ta kakare masa ni ya zo ya samu na bashi rance ya jajari da ƙarshe na ce ya bar su wa ya sani ya haƙuri nan. yanzu dan rashin mutunci abincin da mutanen nan suke ci shi ya je ɗauki ya tafi da su wai sai nasu na ɗauka ma abincin nan zai je ya kai wa mutane ne ko ko shi amfani da shi sai na ji an ce a je a kwata ya je ya zubar da abincin a kwata a kwata da rashin mutunci ya zuba abincin a kwata kai wannan yaro wannan yaro wannan yaro ba shi da mutunci to daji ka kwantar da hankalinka abin da ciwo don ciwo akwai ciwo amma ka yi haƙuri saboda ba na so ka ɗaga murya ka ga zaman makoki na gidan na a cike yake mana alhinin nan bai kamata a ce an ji wannan magana in dai aka magana nan ta fito abin kunya ne a samu a kai musu abincin to shi ke na bara a zubo sai a kawo to Usman? Eh? Ni kan ba ka ce min cikin gidan nan baka da matsala da komai ba? Eh mana. To gani ne na ga ka zo tun daga waje kana ta duba dube kana ta faman duruduru ban fa shigo da takalmi ba cikin aljihun ka ka saka maka shigo eh to ai kin san komai rayuwa sai da lissafi ko a makaranta in dai baka yi masu ba ka faɗi duk jarrabawar duniya in dai ka wada a masu ka faɗi to dole sai mutum yana yana dan yin abubuwa na fulani na rayuwa ni fa kaga duk inda fa yake da matsala bana ciki in ka san akwai matsala kawai ka gaya mu ba matsala mana to na ga baki ɗaya ka ki sakin ka kana ta fama ba haka bane ai kin san saboda rayuwa dole komai al'amura emotion yana san emotion saboda dimiriya titin fu aman kin gane eh yawa eh san syphilis play kunnan kashi kunnan kashi mai kunnan kashi ba shi ganin darajar kowa ba shi mutunta da yi magana ma ya kamata mu yi sarki a sarki na eh mu dan fada yin sai a dan yara kin san yanzu wannan mayoyin da ake yayin sa ne yanzu mutum in ba yi da su akwai yarfi kunne kunne kunne kashi ma je tari ya gane kenan barin barin ta tso kyau na ina da kyau sosai ma kashi kai kai kai kai mai kunnan kashi inna lillahi wa inna ilaihi raji'una me nake shirin gani Usman menene yanzu Usman abinda zaka fito da shi kenan ka manta nan ɗakin mahaifinka ne in ban je ɗakin mahaifina ba ga yan ɗakin wanda zan je a gaya min wannan din wace ce kamayya wannan wace ce wadda zan aura ce mun zo muna magana ya za a yi budar kai ya za a yi wajen sa rana ya za a yi wajen sa lalle shine muka zo muke magana ya ta ina za a fara kai usman kai wa kanka adalci mana usman dan kasa ta rufe idan alhaji shine ka ci amanarsa ka dauko mace ka ka turakar alhaji ke ma kin ci amanar babanmu ina ruwanki da harkokina ke za ki tsara min rayuwa gaya min yadda zan gaya min wallahi sai dai ai wacce za a yi wacce za a yi din kar ki kore ta daga cikin gidan nan idan kika kori yarinyar nan daga cikin nan gidan zaman lafiya ya kare miki ba za ki rabu da fitina da tashin hankali a cikin gidan nan ba ba ruwanki da mu'amala ta wallahi sai dai ai wacce za a yi to ai wanda za a yi na ce miki ai wanda za a yi tsoron ki nake ji ina ruwan ki da ita kawai kin ga mutum kenan sai ki zo ki hana ni rawar hantsin rawar hantsin ga gabana shikenan din mana aje shikenan din mana ai na kusan shikenan din a'a kin gaya mun shikenan shikenan din kunnan kashi kunnan kashi mai kunnan kashi kaga wallahi ni duk abin da yake da matsala bana ciki ba fa a san ina wannan abin a gidanmu ba fa ƙarya fa na samu fa ne na fito gashi abu kar ya zo ya zama rigima a gidanmu su sani gaskiya ni tafiya zan yi ba zan yi ya zaki min haka a'a to ka duba me ya faru fa ha ba dan Allah ya tsaki min haka irin waɗannan abubuwan so ne ba na so wannan za ta dame ki ne mina ruwanki da ita eh matsala ce ba na so a gidanmu gaskiya kai kai kai gaskiya tafiya zan eh ya zaki min haka kake min haka Allah ya zaki min haka kin ga kake min haka dan Allah dan annabi ki tsaya dan girman na sha tablet kunnan kashi mai kunnan kashi ba shi ba ya nagan ka haka a fujajen eh? ai da ka bari ni da na taso na zo ai alhaji wannan abin da ya faru ba abu ne da zan bari sai ka zo ka sani wajibi na ne in yi takakki yanzu in sani ka duba duba da irin barnar da take so za ta faru alhaji ka sani cewa a bayan Allah kowa yana da gidan suna da gidan na'am haka ka sani cewa bayan Allah suna da ɗakuna to ɗakin Allah a sararin duniya shine masallacin da ake zuwa a yi sallah a yi wa Allah kuma sannan alhaji na san ka sani cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan mutum ya mutu abubuwa uku ne suke raka shi zuwa kabarinsa ya tabi uhu amaluhu wa ihwanuhu wa maluhu sai bi su dawo da ‘yan uwansa da dukiyarsa sai su dawo sai su bashi tare da aikinsa daga shi sai abin da ya aikata a duniya a cikin kabari sai dangi su dawo banda waso san dukiya ba abin da suke eh, to duk abin da zai aikata a wani nassin hadisin maza Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya yanke wanda za a bashi lada illa sadaqatu jariyati sai dai sadaka wacce take mai gudana annabi sallallahu alaihi wasallam yace wani aiki na gargari kamar wannan masallacin kamar gina rijiya kamar dasa bishiya wani abu da za ka rika yin aiki yana zuwa kabarin ana ibala da ana kai maka kana samun ka rubuta wani abu ko ka rubuta wani abu ana karantawa eh, na ilimi eh. ilimi da ka bari wanda zai maka amfani ko da na gari wanda za ka mutu ka bari da zai rika maka addu'a addu'a banda wannan babu abin da na kabari yake bukata ko ku babu abin da na kabari yake samu in ba wannan ba to alhaji saboda wa'annan dalilai sai na hango akwai kwaba da za a yi ku usman yana son ya datse wa mahaifinsa sadakatar jariya da ya bari masallaci da ya gina ya bari ake bautar allah ike karɓar wani abu a cikin kabarinsa ina so ya datse yanzu haka yaron nan abin da ya shirya masallacin nan wai siyar da shi zai ya sayar da masallacin wai sai da shi don hauka abin da nake tunani akan yaron nan ya tabbata duk yadda aka yi yaron nan yana shan kwaya in ba haka ba kana dan musulmi ka zo ka ce zaka sa masallaci a kasuwa ka sayar har ka je ka datse inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan bai dace ba kuma in dai ina raye in dai Allah ya bani da numfashi na ba za ta yi wa wannan masallaci yana nan kuma za a ci gaba da sallah a cikin wallahi wallahi alhaji ba ba ba ma abin da bakanta mu rai yake so samun zuciya wai yaran nan ana cikin masallacin nan ana sallah ya zo ya kori mutane ya sa mu kwaro ya datsa mu kullum kuma sannan yake kewayawa yake ɗauko dillali suke zuwa suke kewa masallacin nan har ma a raɗe-raɗe inda nake ji wai wasu ma da suke zuwa suke ganin wannan masallacin wai ƙabilu ne ba bai isa ba bai isa ba a ce dai muna raye muna kallo usman ya je sai da masallaci bai isa ba Allah ya saka da alheri na gode kwarai da gaske eh, ah, kuma ba mutane hakuri eh kuma a cigaba da sallah a cigaba da mana addu'a to ba kuma a cigaba da mana addu'a Allah saka da mun gode kwarai da gaske Allah saka Allah ya sutura ai sai yanzu na ji daɗi wallahi to ai dole <laughs> eh, dole abun tashin hankali ne wallahi abun tashin hankali eh. bari ga mu muku da nake so da ku shine duk gaba ɗayan ku ba wacce ba na so ni kuma ba na son rigima kuma ba wani abu bane yasa na kawo wannan wayar zan saka gasa wadda ta iya soyayya wacce ta iya fari wadda ta iya kisisina wadda kuma ta cancanci ta ci sunanta na mace to ta gwada min ita mace ce sai a karɓi waya kun ganta nan hai zumbur na sannan na agan na kai kai a kai zumbur ah, ah, ah, ina zuwa ku tsaya mana ku tsaya mana tsaya ki gani ki gamu ki gamu kai wayar ta da kai min alkawari shine zaka zo ka tara wayannan riɗa ɗan 'yan matan a zo har ana faman daka mata wawa to kwalelan ku ke ina miki wasa ne ki kiyaye ni fa ki fita hanya ta fa ina gaya miki ki kiyaye ni ki fita hanya ta dakata nan fa ba rikici nan fa bariki ce ba za ki ce ke kadai zai kula ba mata ne duk gasu nan burzi sai wanda ya ga dama bariki fa alalangero gero ce fa in ka iya bariki alalangero gero in baki sani ba yau in gaya miki ba auren ki nake yi ba duk cikin nan ba auren su nake ba shagalta ce rayuwa ce ki bani wayata na gaya miki tawa kwafin ta yi kyau kuma allona na wanke shi na shanya ruwan har na jingine shi don haka na kwaci wannan wayar inda wacce take ganin ta isa ta gwada ina gaya miki fa ba fa aure na fa kike yi ba fa ko aure aka daura mana da ke zaki hana ni ra'ayina ne zaki hana ni duk wacce na gani ina so in yayi mu'amala da ita biki saki hana ni ba rayuwa ce ku kyale ni rayuwa ce ta ishe ni riga da wando har da zanin daurawa ku kyale ni ni fa na fa ma ma da irin wannan abu ya ma za a yi ma wai don cin mutunci ke har da ke ke da ka ta kina da ke ke da ta wallahi tsaya tsaya duk kai ne ka janyo ni da da kai in ban da kai munafiki ne kawaye na zaka tara su gaba ɗaya kana so kana soyayya da ni kana soyayya da su hakan za mu yi auren ah, ke in ban da munafika ce ni kadai kike kulawa ba kya kula wani amma dai kai ka san na dan fi kula ka da yawa ko ina ga ke ku rabu da ita ai na san koma menene ai ruwa baya tsami banza dama in dai in dai namiji zai ce garin kwaɗayi zai yi dole a yi mar asiri asiri ta yi mun ha ah, ni da na sani kina ji na zumbur ki rabu da ita kakki ce mata komai kina ji na tantan ɗan ƙurƙura da injin dab ni dai kawai abin da nake da bukata a yi min shine wannan gurguwar waya ce za ta yi muku wannan waya ai eh, ta yi to ku rike wannan ai kuɗi ba kamai ba ne su a'a ku kwantar da hankalinku nokia wannan za ta yi eh? eh za ki da ni wannan shagwaba sai ki da ni za ta yi wannan ko kashi mutum zai iya haska duniya ta bi da kai kin ji to kin ji abin da ya kawo wannan yaron in ba mu tashi tsaye ba wallahi zai ja mana magana da har ƙarshen rayuwarmu har ƙarshen iyalinmu har ƙarshen danginmu maganar nan abu an taɓa irin wannan abu ka ce kai sai ka sai da masallaci tun da nake ni na taɓa ji ko a abin nan an sai da masallaci masallaci ba tun da aka yi mutuwan nan sai dai in ji shi yana habaice habaice ko ya zo ya daki kofar ɗaki na da kafa ya wuce ni amma na daɗe ban sa shi a ido na ba wallahi amma a ce wannan tarihi zai bari ba karamin tarihi ba a ce an daga masallaci an siyar wannan wace irin tsiya ce ta kawo irin wannan shine to shi yasa na zo in same shi in musa magana in ta shige shi wallahi in ba ta shige shi ba mu sanya da zamu kuma amma ke ma kina da babbar rawa da za ki taka. Me Yawwa. Ka zo ka zauna da ma jiran kai ke masallaci baya jin maganar ko. Ba magana ake ma ba. Duniya ta bi da kai. Duniya ta bi da kai. Me kunnan kashi. Me kunnan kashi. Baya jin magana. Baya jin magana. Me kunnan. Alhaji. tunda kai ne namiji dan uwansa sai kamar bayani watakila zai fi fuskantar ka me kunnan kashi usman gurin ka zo magana sai da masallacin nan ya kamata ka manta da ita na san abin da yake damun ka kuma ni na tabbatar zan kyautata maka fiye da a ce ma abin da za ka samu lokacin da za ka sai da masallacin nan kai haƙuri ka manta da maganar sai da masallaci ni kuma zan kawo kuɗi masu kyau inda za ki jari da su kyautata rayuwarka kyautata rayuwar nawa. gaskiya masallacin nan sai na sai da shi Allah ya gani yawa don wannan masallaci shine arziki na shine wanda in na siyar nake ganin zan samu wani abu masallaci kurosin masallaci ya zo a kurosin kan titi ni sai da shi kawai zan yi ina da bukatu a gabana da yawa kuɗin da zaka ban ba za su yi min arziki ba wannan masallaci shine ni fa idan fa ban sai da masallacin nan ba fa ina ga mutuwa zam to ladan da mahaifin mahaifinka yake samu a masallacin nan ya kai shi ma shikenan shi ma abin da zan samu amfani da shi ai ladan kai na ne ai shi yasa na ce zan baka to na ce to kaji ko iyaye baba ne fa ke ke fita daga harkata kar ki kara shiga harkata me kike nufi da to me kake nufi da to ita kuma ke da kike wannan maganar me kike da bakin cewa bakin cikin ki ne fa ya kashe mahaifiyata me za ki gaya min me za a gaya min a rayuwa kai me kike nufi eh kamar ya me kike nufi kamar ya kai kai kai kai kai a la kunnan kashi kunnan kashi me kunnan kashi Ah, ah. ba shi ganin darajar kowa ba shi mutunta duk kowa garai ne yare na al'umma ba girmamawa me kunnen kashi masallaci baya jin maganar kowa duniya ta bi da kai duniya ta bi da kai